littafinmu na biyu shine littafin al'adkarun nawawiyya na al'imamun nawawi rahmatullahi alaihi wannan zai zo majalisunmu na 241 da izinin Allah kuma muna cikin babi da ke bayani akan ta'aziyya wato lallasar ah, wanda ya rasa wani nashi ya ake yin ta da mun yi bayani a kai karatuttukan baya da yawa ina jin a babu mun yi kamar majalisi biyu nake jin to za mu tashi faslu al'imamun nawawi rahimahullah ya ce faslun rabewa insha Allahu a ƙarƙashin babi ƙalar الشافعي رحمه الله وأصحابنا رحمهم A limamin shafi'i da sauran almajiransa. na mazhabinsa sun ce yukurahul julusu litta'ziyati a mazhabin shafi'iya makaruhi ne a yi mutum mutuwa ya zauna zaman makoki shine aljulusu litta'ziya zaman makoki qalu suka ce wa ya'ni bil julusi an yajtami ahlul maiti fi baitin abinda ake nufi da zama ɗin shine a sami mutanen da suke da alaƙa da mamaci danginsa sai su zauna fi baitin su taru a wani gida liyaqsidahum man arada ta'ziyata domin wanda ya nufin ya musu ta'ziya sai ya nuface su ya je kai tsaye ya san inda zai same su bal bagi an yatasarrafu fi hawa hawa'ijihim suka ce a mazhabin shafi'iyya abin da ya kamata shine in an yi mutuwa kowa ya juya ya tafi zuwa ga bukatarsa wala faqa bainar rijali wan nisa'i fi karahatil julusi laha a mazhabin shafi'iyya suka ce babu bambanci tsakanin mazaje da kuma mata yi akan haka mata maza su tafi harkokin su su ma matan ba za su zauna ba sarraha bihi al-mahamili babban malamin mazhabin shafi'iyya wanda ya rasu 330 bayan hijira al-imam al-mahamili al-qadi babban alƙali ne al-husayn bin isma'il ibn muhammad al-mahamili yana ɗaya daga cikin almajiran eh, almajiran atba almajiran tabi'i eh, almajiran atba'u tabi'i ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai uh, wasu kuma suna cewa almajirin almajirinsu 330 kaga yana bayan su al'imamu ahmad sosai hmm? yana bayan su al'imamu bukhari ma so daga almajirin almajirin atba'u tabi'i ne shi al'imamu mahami ne wannan haka yake a mazhabin shafi'iyya makaruhi ne zaman makoki to an samu waɗanda suka tsananta suna nuna kaman haramun ne ba ko kuma su su kira shi da bid'a magana ta gaskiya ita ce akwai wannan kaulin sannan kuma akwai alqaulul akhar akwai wata magana ta daban a mazhabin al-Imam Ahmad akwai fatawa ta halascin haka amma da sharuɗa shi yasa cikin a wannan zamanin malamanmu a shabbin baz rahmatullahi ya hayyarsu yana ba da fatawa halascin haka halascin haka ya halasta an yi wa mutum rasuwa ya zauna domin karɓan ta'aziyya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ja'far ya rasu ya zauna fuskar shi a ɓaci fuskar shi a murtuke alamar damuwa kuma an riƙa zuwa ana manzo Allah sama ta'aziyya to shi yasa malamai suka ce ya halasta za a yi amma kuma akwai mai akwai mahazi akwai gargadi da ababen da ya waje ba a nisanta na farko duk wanda bai da alaƙa da wajen da mutuwa Ba ta shafe shi kai tsaye ba to ya tafi ji harkarsa ya yi ta'aziyya Allah ya Allah ya yafi Allah ya Allah Allah ya bada lada sai ya tafi wannan sharadin farko kenan sharadi na biyu shine ya zama an nisanci duk ababen da shari'a ta haramta kamar gulma kamar gulma kamar firace-firacen duniya idan ka ce za ka hana zaman makoki saboda ana zama wasu sifira fira to za ka ce a daina zuwa ma makabarta kenan a wannan zamanin namu mutanen rashin jin magana su ya kai Allah shirya za su je makabarta su kafa fira tukuba tukuba wannan can su kafa tasu ana nan wani ya tafiyar kasuwancinsa wani ya fira siyasarsa duk ba abin da ba a yi Allah shirye mu sunnan nan ta wa'azi daidai lokacin da ake haka kabari ana yi wasu za su yi gungu suna fira sannan kuma ga shi dama ba mu da tsari Allah shirye mu ba za a bar masu aikin na asali su yi ba kowa ya iya ta surutu saboda aka ce ai wa'azin ma to me wa'azin da wuya in bai da ciwon kai ba saboda kana bayani wasu suna surutu ciwon kai ke sa sawa saboda muna da gyara raki muna da gyara raki da yawa da yawa jaban mu to wannan sharadi ne sannan suka kawo sharadi na uku kai ya zama akwai taklifi da su mazuwan mamacin mutum ya rasu kuma shi kenan sai a maida wajen ta'aziyarsa wajen cin abinci ta cin abinci ka jiha ana zaben abin da za a ci na taɓa zuwa wani gidan mutuwa ta'aziyya ana wannan zaman makokin na a da ba za a kawo muku shinkafa da ya dafa duka to ka ai wannan eh ya zama babu babu taklifa ga mazuwan mamaci amma dai ka sani akwai lokacin da su kuma zai zama wannan kuma zai zama wasu sun zo daga wani gari to za a kyale su ba su ci abinci ba shi yasa an tambayi al'allama bin bas rahimahullah game da wannan yace babu laifi mutane sun taso daga wani waje sun zo za su yi ta'aziyya dan an ba su abinci ba ai laifi ba amma dai yan gari su mai da wajen wajen zaman su wajen cin abincin su to wannan kuma mukhalafa ce shar'iyya saba wa shari'a so da sai an yi taka tsantsan sannan tsanantawa akan zaman makoki kace kwata-kwata ba za a yi ba da yawa waɗanda suke ba da fata wannan idan tasa ta zo sukan saba mun gani da yawa baban mutum ya rasu kawai zai a ce tafiye shi kasuwa anya matar shi ta rasu kawai zai a ce ai ya tafiye shi kasuwa ko ya tafi ofis anya to ban dai taba jin waɗanda suka yi haka bane ƙila sai sai a wasu ƙasashen amma dai a nan ƙasar tamu hatta duk waɗanda suke ba da fata wannan to za ka ga dai zaman nan alal aƙalli ko na minti goma ne sai a yi kuma wani zubin za a zo a ce ana ne ana ina wani sai ga ana ta kiran mutane a waya ka zo ga na ya zo sai ya nan kuma an taru kuma an zauna kuma har hadda wasu jawabai ma kada suna biyo baya to mu yi takatsantsan a game da waɗannan abubuwa ta'aziyya ibada ce eh, mustahabbiya to amma yanayin aiwatar da ita yakan saba daga wuri zuwa wuri shi yasa za mu ga hatta lafazin ta'aziyyar wasu malamai da yawa suna ganin ba tauƙefi ba ba a ce dole ga abin da za a faɗi ba kamar yadda za mu gani a gaba insha Allah mun gane ya ta so daga wannan ita ce fatawar mu da muke da eh, a yi taka tsantsan wajen zaman amma dai kuma masu haramtawa su kuma hatta shafi'iyar ba su ce haram ba yi ku suka ce Allah ganar da mu wa naqalahu an nassi shafi'i الإمام المحاملي القاضي يا تشغاتو وانا مغانا دقا مغانا الإمام الشافعي وهذه tanzihin تنزيه كنجي hanci ne na a tsabtace ta'aziyya Ina aka ce karahatu tanzih shine wani aiki wani aiki da ake son a tsabtace shi daga wani abin da zai zama ba a so a yi shi a cikinsa ba to shine sai a ce akwai karahatu tanzihin a ciki shine karahatu tanzih wato abinda idan aka yi ba zinubi amma da an bari to za a samu lada to haka suke a mazhabin shafi'iyya ba su ce haramun ba ba su ce haramun ba yan uwa yawwa yan bari al-muhafaza ko at-tahaffuz bi alfazil ulama eh izalam ya yakun a muhdathun akhar kun ji ko idan ba a ƙaƙalo wani abu na daban ba mara kyau a cikin zaman makokin to abinda suka nassanta a mazabin shafi'iyya shine makaruhi ne kuma karaha ta canzihi. fa in ilaiha amrun akharu min al-bid'i muharramati amma idan aka kunsa wani abu daga cikin bid'o'i waɗanda suke muharramai aka kunsa a ciki kama huwal galibu min hafil adati kamar yadda abin da yafi afkuwa kenan a al'ada kana zalika haraman to wannan zai zama haram min qaba'ihil muharramati daga cikin mafi munin haram haram fa innahu muhdathun domin kaguwa akai mun ga yadda fikihun yake mun ga yadda malamai su malaman fikihu suke bayani asali a mazhabin shafi'iyya zaman ta'aziyya makaruhi ne karaha ta tanzihi ta a tsabtace ta'aziyya idan ba a yi zaman ba to an tsabtace ta'aziyya to amma idan aka kakalo wasu abubuwa na gulma da wasu abubuwa na munkarat ababen ƙi kamar ɗabi'ar mutane da zara an ce mai an yi mutuwa sai ya kattai suna shiga gidan mutane da wannan ku rika wa'azi a kai a ji tsoron Allah a daina waɗannan abubuwa mata ba lullubi babu hijabi kawai shi kenan sai maza su ta faɗawa gida a in an sanar da su sun koma gefe ko sun zama da hijabi to ba laifi a je a yi sallama da gawar a ciki a ganta domin wannan ganin ta din da kuma sallama da ita din sunna ne sayyiduna abubakar radiyallahu anhu yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya sumbance shi yace ce, hayyan wa maitan ya rasulullah to kun ga shine wannan wa thabata fil hadith as-sahih anna kull muhdathin muhdathatin bid'atun wa kull bid'atin dalalatun ya tabbata hadisi ingantacce wannan hadisi ne mashhuri kowa ya san shi kowane abu da aka kago bid'a ne sannan kowace bid'a kuma bata ce akwai ziyada a cikin sunanin nasa'i wa kulla dalalatin fi nar malamai suna tattauna akan ta wasu suna ganin ziyada ce shadda da'ifa wasu kuma suna ganin za ta iya zama hasan da ghairi to kun ji saboda ka ta'aziyya zaman makoki inda yadda za a yi ba a yi ba to ka a yi amma idan ya kama za a yi to ga dokokin yinsa ga dokokin yinsa a kiyaye waɗannan a tsare su sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka faslun wa amma labbatu ta'ziyati fala hajara fihi kun ji ko amma lafazin da za a yi bayani za a yi faɗi na ta'aziyya to fala hajara fihi shari'a bata sa iyaka ba fa bi ayi lafzin azzahu hasalat duk lafazin da mutum yi wa dan uwansa ta'aziyya da shi ya lallashe shi da shi to hasalat ya faru ɗazu na je muna tare da su mun je waje shagon sai da kayan karatu da rubutu shine sai naga wani matashi a shagon sai na tambaye shi na ce ina mama sai ya ce ai tana gida ba musulmai ba ne sai ya ce ai tana gida sai ce baba fa sai ya ce ai ya rasu wata ɗaya kenan da rasu sai na ce yiwu sannu sannu ba mu ji labarin ba abokin abokin ina siyan kaya a wajen su ne na spencer su sibiru da su takarda stationery ba musulmai ba ne ce sannu sannu daga baya ma sai na faɗa da turanci ce sorry to haka ake yi kaga ta'aziyya kenan ta'aziyya aikace kenan lallashi kuma ya ji daɗi eh, dama na tsatsi ne za na tsatsan matashi amma ba musulmi ba Allah ya musuluntar da shi na shi ne na ce ai amin to kaga shi ne wannan to so da ka fa ayi lafzin azzahu hasalat domin lallasa ake so kawo mutum wastahabba ashabuna an yaqula fi ta'ziyati almuslim bil muslim idan musulmi ne ya rasa dan uwan shi musulmi sai a ce a'azama Allahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara wa kun ga kun ga lafazin ko a'azama Allahu ajraka Allah ya girmama ladanka wannan rashi da kai Allah baka lada domin zuciya ta so su wa ahsana aza'ak kuma Allah ya kyautata lallatarka Allah ya lallashe ka da kansa wa ghafara limaitika kuma Allah ya gafarta wa wanda ka rasa mamacinka wannan lafazi ne mai kyau wa fil muslimi bil kafir idan kuma musulmi zaka wa ta'ziya amma wanda ya rasa kafiri ne misali mutum yana da dan uwa wanda ba musulmi ba sai ya mutu a'azama Allahu ajrak wa ahsana aza'ak kaga ba a ce ne ba wa ghafara limaytik ba a ce ba wanda mun sha wannan bayanin wa fil kafiri bil muslim kafiri shi kuma ne ya rasa dan shi musulmi sai suka ce a ce ahsanallahu aza'ak wa ghafara limaytik an cire ne a'azama Allahu ajrak domin laysa lahu ajrun inda Allah hatta umina billah wa fil kafir bil kafir duhu duhu kenan akhlafa Allah alayka wa ahsana ma wa akhlafa Allah alayka Allah baka makofin abin da ka rasa shi kenan eh shi kenan in ma ka ce masa Allah in ka ce masa ahsana Allah azza aka baka laifi ba yi mana ba lallasa shi kake so yi ba eh, ita ta'aziyya fa lallashi in ka fahimci wannan lafazin na ta'ziya to shine lallashi tasliya ke at-ta'ziyatu lughatan at-tasliya yawa lallashi domin mutum yana cikin wani yanayi da yake bukata a lallashi shi za na sha faɗa muku in mutum ya rasa wani yana kuka ba hana shi ake ba eh, ba a hana mutum ya zaka ce kai kuka ai dole kuka abinda aka hana shine ihu da kwakwazo da da'awar jahiliya kwakwazo irin na maguzanci amma hawaye da kuka har ana jin shashe kan mutum ba laifi bane wannan kuma ka bar shi la'allahu tula dam'i yaqibu yuqibu rahatan min al-huzn aw yashfi shajiy al-balabil yawwa shi ina fatan zidda hawayen nan yi oƙibu rahatan ya zama ya haifar da hutun zuciya min alhuzni na damuwar da ake ciki au ya shafi shajiyyar balabi ko kuma ya warkar da wannan tsananin damuwar da aka shiga duk da shi yana yi ne a matsayin na masoyiya shi da ya rasa eh an raba su ba wai na kuka ba ne domin me ya kaba labil a ciki Mm, da shaji to su ne waɗannan Allah ya taimake mu sai mu tashi wa ahsanu ma yu'azzabi eh mafi kyawun abin da za a yi wa ta'aziyya da shi diyin waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya kula da su kamar an sallah ne ai taya minna sallah wani in bai ce taqabbalallahu minna wa minkum ba zai ga kamar laifi Eh, wani idan ya ga wani ustaz ko wani malami ya ce masa ya ce masa barka da sallah Allah ya maimaita mana sai ya ga kamar ka zama dan bid'a ba wani ba laifi bane a ciki <laughs> Allah ganar da mu littafin mu na